كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in tara ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta ɗari da goma sha ɗaya na'am أعوذ baiwa Allah tana so za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga adamawa kina so zaki musulunta da amincewarki ko wani ne ya miki dole ba wanda ya miki dole to zan gaya miki abin da ake shiga musulunci da shi ashhadu ki faɗa abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah abin da kika ce na yadda na amince bisa amincewa ta ba abin bauta da cancanta sai Allah kin yadda da haka kin yadda to ya kike kuka me na kukan idan mutane kin shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne kin yadda kin amince ba wani ne ya miki dole ba ko ba wanda ya miki dole bisa amincewarki ne da yardarki to ya sunanki ya sunanki sunanki na da precious precious eh? precious yanzu kuma wani suna ne kike so Fatima ko? To, ki kwantar da hankalinki Fatima, ki yi farin ciki, ki murna, ki saki jikinki, ki nutsu, ki kwantar da hankalinki, kin ɗauko suna mai kyau, sunan ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wacce ya fi ƙauna, wacce ya fi so. Daga yau za mu ci gaba da kiranki Fatima, idan kina da wata damuwa, to akwai ‘yan kwamitinmu mata waɗanda suke kula da koya miki addini da kuma sauraron abin da yake damun ki? Saboda haka Fatima ki kwantar da hankalinki, shekara ki nawa? Shekara ki goma sha shida, to da ɗan saura amma dai ba matsala. Allah ya kwantar da, Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Akwai ‘yan kwamitinmu su malama ta farko da malama ta biyu. za su yi miki bayanin addinin musulunci kuma za su kula da al'amarinki da haka kin shigo cikin ‘yan uwanki kin shigo cikin danginki kin shigo cikin kin dawo gida don haka ki kwantar da hankalinki kada ki sa wata damuwa kada ki sa wani bacin rai iyayenki sun san zaki musulunta mahaifinki ya rasu babu kifa ta san zaki musulunta eh kin gaya mata zaki musulunta to in ta jikin musulunta fa za ta shiga damuwa ba damuwa ko to ke me baki sha'awa kike so ki kika musulunta ko ke asali babanki musulmi ne to to ba komai ki kwantar da hankalinki Fatima Allah ya miki albarka ki je ga ƴan kwamitin mu can mata za su saurare ki Allah ya tabbatar da alkhairi na'am bismillah وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi, aya ta sha ɗaya, ta sha biyu, ta sha uku yana mana bayani dangane ga wani abu da ya gudana ko yake gudana tsakanin ɓangarori guda biyu na Yahudu da na Nasara. Al'imam al’urtubi kurtubi da al'imam tsabari sun ruwaito cewa wata rana Yahudu na Madina da Nasara na Najiran sun yi kaure da musu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Yahudawa suka ce ma Nasara ku ba kwa kan komai daga addini ingatacce addinin da kuke yi ba ingatacce bane da haka ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama ba Yahude kawai suka kafircewa Annabi Isa da Injila su kuma Nasara suka ce ma Yahudawa ku ma ba akan addini kuke ingantacce ba addinin ku ba shi da inganci don haka suka kafirce ma at-taura da kuma a nan Musa shine Allah subhanahu wata'ala yake ba su amsa ko yake gaya mana abin da suka yi sannan ya yanke musu hukunci Allah ta'ala ce wa qalu yahudawa sun ce haka nasara ma sun ce lan yadkhula jannata illa man kana hudan yahudawa sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude wa qalu lan yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara su ma nasara suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai nasara wato anan maganganun guda biyu ne aka cure su guri ɗaya. yahudawa sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai yana ba yahude nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai yana nasara ba wai su yahudin ne suka ce ba mai shiga aljanna sai yahudu ko ba nasare ba ko kuma nasara su ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare ba domin kowa bai yarda da addinin ɗayan ba haka anan dunkule magana aka biyu ce aka cure ta ta koma guda ɗaya wanda kai mai karanta ƙur'ani zaka fahimci abin da ake nufi cewa yahudawa su kaɗai sun ce qalatil yahudu lan yadkhula jannata illa man kana hudan wa qalatin nasara lan yadkhula jannata illa man kana nasraniyan yahudawa sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai in ba nasare ne nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna a wato sai ba nasare yahudawa sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ma'ana kowa yana ziga nasa addinin yana ganin nasa addinin shine gaskiya nasa addinin shine daidai nasa addinin shine mai hujja kuma nasa addinin shine karɓaɓɓe a wajen Allah to yanzu mun ji da awas mun ji kowa abin da ya faɗa sai Allah ta'ala ce tilka amaniyuhum wannan wato gurukansu ne guri ne kawai suke yi ai zaka shay'un yatamannawnahu wani abu ne da suke gurinsa wa zannun yazunnunahu kuma zato ne kawai suka gina a kai ba wai wata hujja gare su kwakwara ba kuma wata hujja gare su karɓaɓɓiya ba daga Allah wacce ta ce su ne a kan gaskiya su ne kuma za su shiga aljanna haka Allah ta'ala ya ce tilka amaniyuhum wancan gurace-gurace ko waɗancan maganganu duka guri ne da fata da marmari da sha'awa amma me hujja Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad hatu burhanakum ku kawo hujjojinku ku kawo dalili ku kawo hujja al'amarin addini al'amari ne na dalili da hujja da haka wannan sai ta zama sara duk wanda ya kawo maka abin da baka gamsu ba sai ka ce hatu burhanaku. ku kawo dalili ku kawo hujja akan cewa wannan abin na Allah ne da haka kenan Allah ya bude mana kofa ya wayan mana da kai ya ilmantar da mu cewa matsala addini ba matsala ba ce ta doke-doke ba matsala ba ce ta zage-zage ba matsala ba ce ta hare-hare ba matsala ba ce ta fitintunu da tashin hankali matsala ce ta hujja idan kana da hujja kana da dalili kan abin da kake yi to ka kawo hujja din a duba a ga hujja kuma shine littafin Allah hujja shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da ijma'i da qiyasi jali waɗannan duk yan goyon baya ne yan take baya ne hujja shi kansa ijma'in sai an nema masa hujja shi kansa qiyasin sai an nema masa hujja daga alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka Allah ta'ala yace ƙul ga ya musu hatu burhanakum ku kawo hujjojinku ku kawo dalilanku ku kawo abin da kuka dogara da shi in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya idan mutum yana da gaskiya ya tabbatar abin da yake daidai ne ya tabbatar abin da yake Allah ne ya sa shi kuma ya tabbatar da a awasta cewa hanyarsa ce gaskiya kuma sai wanda ya bi hanyarsa zai shiga aljanna to babu rigima hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan ba sai ga yahudi kadai ba ba sai ga nasara kaɗai ba hatta musulmi mu da muke musulunci duk wanda ya da'awar wani abu a cikin musulunci cewa a yi kaza ko kada a yi kaza to ba rigima ce ne masa hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilanku ku kawo hujjojinku ku kawo madogararku in kun kasance masu gaskiya Daka idan mutum abin da yake gaskiya ne to za a same shi imma manzon Allah yayi wa imma manzon Allah ya ce a yi wa imma ana yi a zamanin manzon Allah an samu goyon bayan amincewa cewa abin nan a ci gaba da yi ta hanyar ƙin ba a hana ba an yi shiru wannan sai zama wato hujja ta tabbatuwar wannan abu ko yinsa ko barinsa da haka kenan Allah ta'ala ya ce su kawo hujja su nasara cewa nasaranci ne gaskiya kuma shine addinin da Allah iya yarda da shi kuma su ma yahudu su kawo hujja cewa yahudanci shine addini na gaskiya kuma shine Allah iya yarda da shi to sai Allah ta'ala ya riga ma ya kawo hujja din yace bala man aslama wajahu lillah wato kabar wancan magana ta yahudu da ta nasara yadda al'amarin yake shine wanda ya miƙa wuyansa ga Allah ya miƙa fuskarsa ga Allah man aslama wajhahu wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah wa huwa muhsinun alhalin yana kyautatawa waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa a shiga aljanna a islamul wajahi da kuma ihsan wato musulunci da ihsan shine ake shiga aljanna da shi man aslama hahu wanda ya miƙa fuskarsa ai akhlasa wanda ya ikhlasi yayi abu don Allah yayi abu saboda Allah kuma yayi abu yadda Allah yace ce alwajah anan yana nufin addini ma'ana ya juyar da ko ya mika fuskarsa ana nufin addinin sa ko kuma aikinsa an fassara alwajahu anan da addini an kuma fassara shi da aiki wato wanda ya juyar da fuskarsa ana nufin aƙidarsa da addininsa zuwa ga Allah ya yi shi don Allah wa huwa muhsinun kuma yana yin sa akan koyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda waɗannan sharuɗa guda biyu su ne sharuɗan karɓar aiki al-ikhlas wal mutaba'a al-ikhlas wal mutaba'a kayi aiki don Allah kuma ka yi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da ba a yi shi don Allah ba ko da an yi shi akan koyarwar annabi Allah ba zai karɓa ba haka duk aikin da aka yi shi don Allah ba akan koyarwa annabi ba Allah ba zai karɓa ba akhlasuhu wa aswabuhu akhlasuhu wa aswabuhu a yi shi da ikhlas faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda yake son Allah ya karɓi aikinsa, sa to yayi aikin nan saboda Allah kawai kuma yayi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ce matattakala tsira guda hudu ce matattakala ta farko karatu ka nemi ilimi kun aliman au muta'alliman au sa'ilan ka zamo ɗaya daga cikin uku ko ka zamo wato malami wanda ya karatu ko ka zama ɗalibi mai neman karatu ko kuma ka zamo duk abin da ya taso maka za ka yi tambaya kafin ka yi wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukuman lahi fihi baya halatta mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aikin wa yas'alul ulama idan bai sani ba ya zai yi aka ce ya tambayi malamai ashe tambayan malamai shine wato in ka tambayi malami ka fita shi kuma in yi maka fatawa daidai ya fita kenan Allah ta'ala ya kasa mutane biyu kismun ya ya'lamun qismun la ya'lamun Allah ya kasa mutane biyu wasu suna da ilimi wasu ba su da ilimi sai Allah ya wajabta wa kowa aiki ya wajabta wa wanda bai sani ba ya yi tambaya ya wajabta wa wanda ya sani ya ba shi amsa ta gaskiya da haka kenan ranar da mutane suka daina tambaya sun halaka haka lokacin da aka tambayi malamai su kuma suka ƙi ba da amsa ta gaskiya su ma malaman sun halaka man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyama bil jamin nar haka in karatu ka taka matattakala ta farko to sai kuma aiki wannan karatun da kai sai kuma ka yi aiki da shi aiki da karatu kenan wanda ya karatu ya taka matattakala farko wanda ya aiki da karatun ya taka matattakala ta biyu to sai kuma yi don Allah ka yi don Allah wannan aikin ka yi shi don Allah sannan ka yi don Allah kuma ka yi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai risala ya faɗa wala yakmulu qaulal imani illa bil amal wala wala amalun illa bi niyyatin wala qaulun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnah cikar imani baya tabbata sai da aiki aiki baya tabbata sai da ikhlasi ikhlasi baya tabbata sai akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani Allah ya azurta shi da duka biyun ga ikhlasi ga sunna wannan shine ya tsira wani kuma ya tabe ba shi da duka biyun ba ikhlasi ba sunna wani kuma ya samu ɗaya ya rasa ɗaya to shi ma yana cikin matsala wanda yake aiki don Allah amma ba akan koyarwa annabi ba ya yi asara aikinsa domin Allah ta'ala ba zai karɓi aiki ba sai an yi shi a kan sunna man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun wanda kuma yadda shirka shi ma ba za a karɓa ba man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu waɗannan hadisai guda biyu wato su ne suke tabbatar mana da cewa duk aikin da babu ikhlasi babu sunna Allah ba zai karɓa ba wani kuma an ba shi sunna malam gashi da bin sunnar gaske kullum akan sunna yake amma ko ba dan Allah yake yi ba yayi wannan ne dan a ce duk unguwarsu babu ahlus sunna mai riko da sunna mai dogon aswaki irinsa duk garin nan babu wanda ya rike sunna kamar sa duk unguwan nan ba wanda ya rike sunna kamar sa dan wannan yake yi ba wai don Allah yake yi ba ba don Allah yake yi ba to wannan wato ba zai tseratar da shi a gaban Allah ranar alkiyama ba don ba ikhlasi haka kai kuma ka dage kana ta aiki kana ta gumi kana ta wahala amma aikin da kake yi ba shi da hujja daga manzon Allah to wannan wahalar da kake ta yi kake yi don Allah amma ba akan sunna ba kayi asarar wannan daka ana fassara bala man aslama wajahahu wanda ya miƙar ko ya fuskantar ko ya sallama wato fuskarsa shine addininsa da aikinsa ilallah zuwa ga Allah ko lillahi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan shine zai rabauta wajahu lillahi shi yasa aka ce lillahi saboda wato ikhlasi ya shigo ala lillahi dinul khalis addini tsabtatacce tsarkakakke wankakke tatacce test-test to shi Allah ta'ala yake so wanda ba a gauraya shi ko an cuɗanya shi ko an cakuɗa shi da shirka ba wa huwa muhsinun alhalin kuma yana kyautatawa fi amalihi a cikin aikinsa yana yi da don Allah da kuma ikhlasi to falahu ajruhu wannan shine ladansa ya tabbata ai fa huwa yadkhulu aljannata irin wannan shine yake shiga aljanna to a ina za a samu wannan kaga ba za a samu wannan a yahudanci ba ba za a samu wannan a nasaranci ba za a samu wannan kadai ne idan an bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin yahudawa sun yi shirka nasara ma sun yi shirka shirka yahudawa ɗaya kadai shine sun ce uzairu dan Allah ne shirkan nasara kadai sun ce isa ɗan Allah ne to wanda ya ce wa Allah yana da ɗa ko ya ce Allah yana da mata to kaga wannan bai bauta wa Allah da ikhlasi ba ya jingina wa Allah abokin tarayya ko mata ko ɗa ko shariki ko naziri ko shabihi duk wannan ko niddi duka waɗannan wuce gona da iri ne kuma shirka ne don haka mutum ba zai shiga aljanna ba idan yana yin shirka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma'azu شو أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فحق العباد على الله ألا يؤذب من لا يشرك به شيئا فحق العباد على الله ألا يؤذب من لا يشرك به شيئا ذاك الله بزي أذابا با فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا fa الله lahi alal فحق العباد على الله ala Allah من لا يشرك به شيئا ذاك حق غدابيلي guda biyu ne Allah yana da haƙƙi akan mu mu bauta masa shi kaɗai, kada mu haɗa shi ko mu gauraya shi ko mu cuɗanya a wajen bauta da abokin tarayya idan mun yi wannan bautar shi kuma Allah zai shigar dabu aljanna ba tare da ya mana azaba ta dindindin ba da haka huwa muhsinun an samu ihsani wato kyautatawa a cikin ibada an yi ta don Allah an yi ta da ikhlasi an yi ta da tsafta an yi ta da ilimi falahu ajruhu wannan yana da ladansa tabbatacce shine shiga aljanna falahu ajruhu inda rabbihi kuma aka ce inda rabbihi domin ba wanda ya sai baka lada sai Allah lada Allah kadai yake ba da shi sai Allah ya ce ladansa yana wajen Allah mahaliccinsa shi kadai yake da ikon ya bada lada to zai ba shi ladan shiga aljanna sannan wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ce ba su da tsoro babu tsoro a kansu sannan babu bakin ciki waɗannan kalmomi guda biyu Allah ya mai tasa alqur'ani la khawfun alaihim wala hum yahzanun alhuzn wal mafi yawa malaman tafsiri sukan fassara la khawfun alaihim fi ma yastaqbilunahu wala hum yahzanuna fi ma mada wato shi kaufu ya fi zuwa wa mutum abin da kake tunanin zai faru nan gaba in an ce wane yana tsoro abin bai zo ba kenan domin abu ya zo ina magana tsoro kuma kana tsoron abin da kake jin zai taho ne tsoro firgici razani kaduwa karkaduwa duk wannan abu ne kake jin zai same ka wanda ba zai maka daɗi ba to shine jin tsoron wannan sai sa ka shiga damuwa sai Allah ya kore musu wannan tsoron cewa a gaba rayuwarsu gaba har da mutuwa da kabari da tashi da tsayuwa gaban Allah da siradi da sikeli da mizani duk wannan ba za su ji tsoron komai ba Allah ya amintar da su har su shiga aljanna zaka kaka ji tsoron mutuwa idan Allah ya baka garanti to zaka mutu da imani idan Allah ya baka garanti in an maka tambaya kabari zaka bada amsa idan Allah ya baka garanti idan an tashi zaka tashi cikin mutanen kirki idan Allah ya baka garanti in an zo hawa siradi kamar walqiya wal ka wuce kawai da an zo shiga aljanna fal ne ka ji ka shige kawai aljanna sai ka rasa yadda aka yi ma aka sauƙaƙa maka abubuwan saboda me Allah ne yake son ya kai ka aljannar dama ba wanda sai kai kansa aljanna to an ce tafi aljanna ina ma za ka yanzu aka ce tafi aljanna ina za ka yi maka ai sai Allah ya kira ka ya nuna ma inda take sai an nuna maka inda take sai kuma an gayyace ka sai kuma an bude ma kofa haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai je kofa aljanna fa astaftihu zan kwankwasa aljanna fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu ana muhammad sai ce bika umir Allah aftaha li ahadin qablak ko ghairak kai kadai aka ce budewa da wani ya zo ba kai ba ya kwankwasa da ya sha mamaki amma tun da kai ne dama an ce da ka zo a bude sallallahu alaihi wasallama ka kaga wannan shine Allah ta'ala ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk inda Allah ya faɗi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna zaka ga aqida ce da aiki na kwarai yake gabata misali a cikin suratul araf suratul araf Allah ta'ala ya faɗi wannan yace famanittaqa wa aslaha wanda ya ji tsoron Allah ya kuma kyautata aiki sai ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka na a cikin suratul ma'ida ce faman amana billahi man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma ya aiki na kwarai fala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka nan a cikin wato suratu yunus Allah ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kun ga al'imanu wa taqwa man kana muminan taqiyan kana lillahi waliyan Da ka gwargwadon imani yana ƙaruwa yana raguwa Taƙawa ma tana ƙaruwa, tana raguwa Da ka ana samun mai taqwa 100% ɗari bisa ɗari. wani taqawarsa 40 ce wani taqawarsa 30 ce wani ma goma ce wani biyar wani ɗaya ce ma wani rabin ɗaya ce ma to kaga ba za ka haɗa kanka mai taƙawa ɗari da mai taƙawa biyar ba Haka nan imani wani imaninsa ɗari bisa ɗari ne wani imaninsa casa'in ne wani tamanin wani goma wani biyar wani ma saura ɗaya wani a ɗayan ma ya gagare shi ya gwaguri ɗayan ɗayan ma ya ragu to kaga imani kenan yazidu wa yanqusu to gwargwadon yawan taƙawarka gwargwadon yawan imaninka gwargwadon kusancinka da Allah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan to a cikin takawa din da imani su kansu waliyan Allah hawa hawa ne gwargwadon yawan imaninka da yawan takawarka gwargwadon kasancewarka mafi kusa da Allah subhanahu wataala gwargwadon karancin imaninka da karancin tsoron Allahnka gwargwadon nisanka da Allah daka ma'aunin kasancewarka wali a auna ka da sikelin imani a auna ka da sikelin tsoron Allah duk wanda aka ga ba shi da imani ko baya tsoron Allah to bai ma shiga cikin waliyan Allah ba balle ko ma a kira shi waliyan Allah din to da haka kun ga anan sai Allah ta'ala ya ce akwai ma da ya ce udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun kai ku shiga aljanna in kun shiga aljannan nan ba ku da tsoro dama abinda ake tsoro a duniya kuma dole sai ya faru in Allah ya baka komai ya baka komai ya baka a duniya sai ɗayan biyu ya faru ko ka ƙare ka ba abin ko abin ya ƙare ya barka wannan shine tsoron duniya kuma duniyan nan gaba ɗayanta annabi ya roƙa wa Anas duniya yace Allah ka bashi tsawon rai ka bashi ya'ya ka bashi kuɗi kun ga ukun nan duk wanda ka samu baka samu ɗayan ba to ɗayan matsala ne yanzu Allah ya baka ƴaƴa masu yawa amma ba kuɗi menene wannan ƴaƴan masu yawa ba kuɗin da za a sa su a makaranta ba kuɗin da za a kula da abincinsu da shansu da su da maganinsu da iliminsu registration kuɗin kaza ga ƴaƴa tili amma ba ka da kuɗin da zaka rike su sai su zame maka matsala haka kuma gashi Allah ya baka kuɗi amma baka taɓa haihuwa ba kuɗin ga su maƙudai amma ba ka da ɗa ko ɗaya kaga an tauye ka an baka duniya ɗaya ba a cika ma ɗayan ba to ko kuma sai Allah ya baka kuɗin da ƴaƴan kuma ka mutu da wuri baka samu tsawon rai da zaka mori kuɗin ba baka samu tsawon rai da zaka mori ƴaƴan ba zaka sai roƙa masa Allah ya bashi kuɗi ya bashi tsawon rai ya kuma bashi ƴaƴa kaga da kuɗi almalu walbanuna zinatul hayatid dunya so kuɗi kadai ba za su baka kawa ba ƴaƴa kaɗai ba za su yi maka kawa ba sai an haɗa maka to kuma sai a baka tsawon rai ka kaga ƴaƴan ga dukiyar ka ci ka sha ka kuma samu tsawon ran da zaka kashe su to abinda Allah ya sa wa duniya wanda ta zama ba ta da tabbas kuma ba yadda za ka yi duk irin abin da Allah ya maka a duniya ba za ka ji daɗin ta ba Allah ya cakuɗa ta ya cuɗanya ta da ɓacin rai da baƙin ciki da damuwa da kuka duk arzikinka sai ka ji bakin ciki sai ka ji damuwa sai ka ji bacin rai sai ka ji tsoro hamaniyatun tajri ala nasi kullihim fala budda an tajri alayka samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiyatun duk mai rayuwa a duniya sai ya ga bacin rai sai ya ga farin ciki sai ya ga farin ciki sai ya ga kuka sai ya ga dariya sai ya ga samu sai ya ga rashi sai ya ga lafiya sai ya ga rashin lafiya sai ya ga mutuwa sai ya ga rayuwa sai ya ga haduwa sai ya ga rabuwa wannan ba za a fasa su ba to shi yasa Allah ya a lahira ne kadai in ka shiga aljanna kai ba za ka kare ba aljanna ba za ta kare ba kun ga an samu me kenan an samu farin ciki dama tsoron da kake ji kakka ka mutu ko kuma kada abin da kake ci a ce babu to sai zama aljanna ba za ta kare ba yan aljanna ba za su kare ba duk abin da yake aljanna baya karewa ukuluha da'imun wa zilluha ta na dindindin ne ba magana rani ko damuna ko bazara ko da yaushe akwai abin da za ake bukata kai kuma sannan ba za ka tsufa ba ba za ka mutu ba ba za ka yi rashin lafiya ba ba za ka yi kashi ba ba za ka yi fitsari ba da haka ba asibiti tunda ma ba a laifi ba ɗan sanda ba kurkuku ba kotu babu babu police station ba prison ba ma rigimar ba ma tashin hankalin wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin abinda zai sa ka ji haushin wani ko kai fada da wani ko kai rigima da wani amma cire shi jin haushin da fadan da rigiman da tashin hankalin da zage-zagen da kashe-kashen da hassadar da ƙetar da muguntar da sharrin duka an cire shi a zukatan mutane babu kowa ka gani daɗi za ka ji kuma abin da yasa aka cire hassada saboda matan wani ta fi ta wani kyau a aljanna gidan wani ya fi na wani girma a aljanna to kada ka kawo min ziyara ko in kai maka ziyara ko mu kai wa juna ziyara kaga cewa na wannan ya fi na wannan kace hai akara maka Allah naga ga aka ko cika kai ba dalibi bane ya naga gidanka ya fi na malam girma ya kai kana dalibi kuma gidanka ya fi na malam to abin ba a ko a dalibta bane kanka ce ah kaga yaron nan da yake zama a nan kaga aljanna ma gidansa ya fi na malam girma to kaka ji wannan a ranka shi yasa duk sai aka cire wata damuwa da kaga abin da kake so sai kai ma Allah ya kaddara maka ka ji wannan abin a ranka ka wannan shine la khawfun alaihim la hum yahzanun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bakin ciki da bacin rai musifa ce ga dan adam idan bai samu nutsuwa ba annabi yake koya mana addu'a ta mu nemi tsari da bakin ciki da bacin rai yana neman tsari daga abu takwas ta alaman a uzubika min alhammi wal hazani wa uzubika min al'ajaz wal kasali wa uzbika min aljubn wal bukhli wa uzbika min ghalibati ad wa qahri rijal waɗannan abubuwa guda takwas su suke kaɗan adam cikas a rayuwarsa idan Allah ya amshi addu'arka ya cire maka waɗannan bala'o'i guda takwas to rayuwarka za ta yi kyau launa uzka min alhammi wal hazan alhammi wal hazan duka ɓacin rai ne wani wanda kake ciki wani wanda ya wuce wani wanda kake jiran zuwansa wa uzbika min al'ajazi wal kasali da gajiyawa da kasala komai baka da ƙwazo baka da himma baka da harama baka da ƙarfin zuciya kaga wannan matsala ce ga ka kuma da kasala da nawa duk abin da ake zabura a samu ko na duniya ko na lahira ba kai a ciki ajazu wal kasal kenan wa uzbika min al jubun wal bukhl sana a jarabce ka da tsoro da rowa ga ka da bala'in tsoro kamar farakura duk abin da ake zuwa a yi ba kai da harkar jarumta da harkar ƙarfin hali da harkar zuciya babu kai a ci sannan kuma ga ka da rowa duk abin da ka samu ba ka ba kowa kai kaɗai kake cinye abinka wannan musifa ce wa min galibati daini sana jarabce ka da cin bashi ka kasa biya musifa ce har ma ka ci bashi a buƙatar da kai ma matsala ta taso ba abin da za ka iya ware ta haka buƙaci cin bashi sannan ka ci bashin kuma ka rasa abin da za ka biya masu bashi suna neman ka kwararo kwararo lungu lungu da ka ji an ce wani ya zo ka gudu ka ɓuya saboda yana bin ka bashi wannan musifa ce wa galibatin rijal ƙaharin rijal a ce mazaje sun rinjaye ka kullum kai ne a baya duk abin da kake yi baka zuwa na ɗaya balle na biyu balle na uku ka shiga karatu baka nasara duk abin da ka shiga kai ko aure ka ma sai aka da kai matsala ce to waɗannan abubuwa guda takwas a cikin azkar ɗin da annabi yake yana neman tsari da su da haka fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ta'ala ce faman tabi'a hudaya wanda ya bi shari'ata fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda duk ya bi shari'ar Allah ya rayu akan shari'ar Allah ya mutu akan shari'ar Allah to Allah ya ce babu tsoro a gare su babu bakin ciki sai Allah ta'ala ce wa qalatil yahudu nasa yahudawa sun ce laisatin nasara ala shay'in wato nasara ba sa kan wani abu na addini ingatacce wa qalatin nasara haka nan nasara suka ce laysatil yahudu ala shay'in su ma yahuda ba sa kan wani abu na addini ingatacce ma'ana duka bangarorin guda biyu kowa yana tuhumar ɗayan cewa baya kan daidai yahudu sun ce nasara ba akan daidai suke ba addininsu ba ingatacce bane ne su ma suka mayar musu da amsa cewa kuma naku addinin ba ingantacce ba ne to Allah ya ce wa hum yatluna alkitab alhalin duk su biyun suna karanta littafi kullum minhum yatlu kitabahu bi tasdiqi ma kafara bihi kowa a cikin sa akwai gasgatawa misali idan kana yahudu to a cikin yahudu akwai bishara da zuwan annabi isa kaga kenan in ka yadda da littafin annabi musa attaura to a cikin attaura tunda ta gabaci annabi isa to an yi bushara da zuwan annabi isa a ciki kaga in ka ce addinin da annabi isa zo da shi ba gaskiya ba ne to ka ƙaryata a littafin da ke hannunka haka nan a cikin kuma injila akwai kuma bushara da zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'd ahmad idan ya zama cewa baka gasgata annabi Muhammadu da alkur'ani ba to ka ƙaryata abin da ke hannunka na injila ta annabi Isa saboda su annabawa duk wanda ya zo sai ya yi bishara da wanda zai zo a gabansa sai kuma ya tabbatar da wanda ya gabace shi sharaɗi ne wannan guda biyu duk annabi in ya zo sai ya ce duk wanda suka gabace ni gaskiya ne ya ce ku wanda kuma za su zo in sun zo ku karɓe su gaskiya ne Raka annabi Musa ya yi bushara da annabi Isa, annabi Isa ya yi bushara da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. Duka addinin nan guda uku duk daga wajen Allah suke. Saboda haka annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama in kana ba Yahudi ba kai imani da annabi Muhammadu ba, to ka ƙaryata Yahudancin. In kana Nasara ba kai imani da annabi Muhammadu ba, ka ƙaryata nasarancin in kana musulmi baka imani da annabi Musa da annabi Isa ba to kai ba musulmi bane ku duba addinin musulunci da adalci yace duk musulmin da bai yadda da annabi Isa ba ba musulmi bane haka duk musulmin da bai yadda da annabi Musa ba ba musulmi bane duk musulmin da bai yadda da attaura ba bai yadda da injila ba bai yadda da zabura ba bai yadda da dukkan annabawa ba kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi fa sami'na wa ata'na dan haka musulunci ya haɗe dukkan dukkan addinan da Allah ya saukar a musulunci ne ka yadda da dukkan annabawa ka yadda da dukkan littattafai ka yadda da dukkan mala'iku ka yadda da dukkanin wato abinda Allah ya faɗa a cikin littattafan wanda ya tabbata Allah ya faɗa ba wanda aka gurɓata ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum me hikimar haka ta iya yiwa ka gasgata su akan abin da suka ƙara ko ka ƙaryata su akan abin da basu ƙara ba shi littafin su ya samu ƙari ya samu ragi me yasa ya samu ƙari da ragi saboda amanar su aka ba su su kiyaye abin shi yasa alqur'ani sai Allah ya ce to yanzu na daina ba kowa ma kiwon sa ni zan kiyaye abuna da kaina saboda tunda an bawa nasara amanar injila suka zo suka yi ƙare-ƙare a ciki aka ba yahudu amanar attaura suka yi ƙare-ƙare to da aka zo kan qur'ani sai Allah ya to ban ma ba kowa ba ni zan rike abu ni zan kiyaye abuna da kaina inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun Allah ya ce ni zan kiyaye alqur'ani ba wanda ya sai ƙara harafi ɗaya ba wanda ya isa ya rage harafi ɗaya tun da aka saukar da ƙur'ani zuwa yanzu ba wanda ya sayi masa ƙari ka je ƙauye a maiduguri ka ga yaro ƙarami yana rubuta ƙur'ani izu sittin da ka idan ka ƙara wasali sai ya goge ce babu wannan wasalin ka tafi murtaniya kwanan nan aka yi gasa kun san ana gasar ƙur'ani a ce wane ya zo na ɗaya wane ya zo na biyu a ƙira'a ya samu kaza a hai'a ya samu kaza a gunna ya samu kaza a kalkala ya samu kaza a da'i ya samu kaza a kaza to yanzu an fara gasar rubuta qur'ani kuma izu 60 da wanda ya shirya sai ya shiga in zaka iya rubuta qur'ani izu 60 da ka to bismillah sai ka je ka sajjala sunanka da warshi zaka rubuta ko da hafsu ka san ka san a babu aluja a qur'ani kada ake samun aluja in ka zo bismillahir rahmanir rahim ka sa alif baki a gurin to ka faɗi saboda haka akwai ƙwararru su kuma in ka rubuta ƙur'anin ɗakin da za a sa ka kai rubutun ƙur'anin sai an fitar da komai takarda kawai za a baka da da tawada da alƙalami a caje ka ba komai sai a baka tawada da alƙalami shikenan kuma sannan kyamara tana kallon ka an sa kyamara kowane guri an sa kyamarori ga muraƙibun kuma wasu ma suna kaiwa suna komowa a tabbatar daga ka kake rubutun kawai takarda kawai kana rubuta in ka gama ka wasalce ka ɗige, ka fitar da komai a ba ƙwararru su duba kana rubuta izu ɗaya wannan ya rubuta izu ɗaya ana duba izu ɗaya sai a yi maki sai ku rubuta izu na biyu sai a yi maki sai ku rubuta izu sittin sannan ƙwararrun za su duba su ga wane shi ya zo na ɗaya a gasar rubuta ƙur'ani ta wannan shekarar saboda ƙur'aninsa da ya rubuta ƙwararru gangaren kafu gwani wane gwani ciki falshakku an ba gwanaye an ba ƙwararru sun duba sun ga ya rubuta ƙur'aninsa daidai babu gyara ko ɗaya ko kuma shi ne mafi ƙarancin gyara a cikin ƙur'anan da aka rubuta a wannan gasa to kun ga wannan shi ma wata hanya ce ta ƙara kiyaye alƙur'ani domin yanzu mafi yawan masu tajawidin nan ba su iya rubuta ƙur'ani da ka ba yanzu kawai kira'a ake yi don haka shi yasa in an samu kuskure a rubutu ba sa iya gyarawa za ka ji mutum yana ta rera tilawa yana ta zabga tilawa yana ta zabga tilawa malam sai ka ji shi kamar daga can ya fito amma kuma aka kuskure a rubutu ba zai iya gane cewa nan an yi kuskure an yi ɗigo ba daidai ba nan kan mene nan can ne nan kaza duk bai san wannan ba to shi yasa dole a hada kiyaye qur'ani kitabatan wa qira'atan wa hifzan tunda dama aka yi taho annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da kwararru. ƙwararru in ka kware sai annabi ya baka aiki zaid bin sabit Allah ya bashi kwakwalwa duk abin da ya ji so ya haddace da ka aka ga annabi ga dan yaro amma da yaji sura so ɗaya ba a maimaita masa sai annabi ya ce yaka dama ina son wanda zai koyo min yaren yahudu saboda suna rubuto mana takarda ko ba mu amince musu ba kar su kara ko su rage je ka kayo karatun yahudawa a kwana goma sha bakwai ya gama karatun yadda muke shekara goma sha bakwai to shi kwana goma sha bakwai bai yi 6334 system ba no kwana goma sha bakwai ya iya yaren ya iya rubutu da karatu kuma ya kokari ya nemi umma aiman ta koya masa yaren habasha ya koyi ya nemi sahibin rumi ya koya masa yaren rum duk wani sahabi da ya zo da wata al'ada ko wani yare sai da zaid bin sabi ya je koya a gurin sa zaka sai zama gangaran ɗin alaramma kuma cikakken sakatare yana cikin kutabul wahayi masu rubuta wahayi su goma sha shida yana cikin su zaka da za a yi kwamitin rubuta alkur'ani shine ciyaman shi sai dana abubakar ya sa ciyaman cewa duk wanda ya rubuto ya kawo masa ya duba shi kuma ya ba wa yan lajana waɗanda suke yan kwamitinsa duk kuma kwamitin gangaraye ne kowa ya zama gangaran ya ma wuce gwanin saboda haka da wannan ne Allah ya kiyaye alkur'ani ya zama ba ka da iko ka ƙara ba ka da iko ka rage ne Allah ta'ala ya ce to duk kowannen ya zargi kowa zalika qala lazina la alamuna misla qawlihim haka nan waɗanda ba su sani ba ma irin su maguzawa da ƙurayshawan maka a lokacin su ma sun faɗi irin wannan su ma sun ce musulunci ba ba ba shine addinin ƙwarai ba kenan kowa yana zargin na wani ba shine mai kyau ba don an samu irin wannan ta wace hanya za a warware shine a kawo hujjoji da dalili kowa ya kawo hujjarsa ya kawo dalilinsa a auna da abin da Allah ta'ala ya ce sai Allah ta'ala ya bada amsa gaba daya ya ce fallahu ya hakumu bainahum yawmal qiyama Allah ta'ala zai yana yin hukunci tsakanin su a ranar alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sassabawa malam zajjaji yace yuridu al fasl bainahum yana nufin hukuncin rarrabewa fayurihim ya nuna musu manya da hulul jannata ayanan wa zai shiga aljanna qarara wa manya da hulun nara ayanan wa kuma zai shiga wuta qarara fa al-hukm bainahum fil aqdi amma hukunci dangane ga ingancin aqida wacce ce ingantacciya tsakanin yahudu da nasara da maguza da musulmi Allah ya faɗi wanne ne ingantacce kuma hankali ma ya tabbatar cewa mu a musulunci aqidar mu ce ingatacciya dalili mu bamu kafirta kowane annabi ba bamu kuma kyamaci kowane annabi ba bamu kyamaci kowane littafi ba bamu kyamaci kowace aqida ba mutukar tayi daidai da littafin mu ashe wanda yace ya yadda da annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammadu da alqur'ani da attaura da zabura da injila da annabi Dauda shi yafi wanda yace ya yadda da wasu bai yadda da wasu ba in ka shiga yahudu babu imani da annabi Isa da annabi Muhammadu in ka shiga nasara babu imani da annabi Muhammadu amma in ka shigo musulunci akwai imani da annabi Muhammadu akwai imani da annabi Musa akwai eh, da annabi Isa akwai imani da annabi Dauda akwai imani da dukkan littattafan Allah akwai imani da dukkan annabawan Allah saboda haka wannan shine addinin da yake na gaskiya kuma wanda ya bi shi shine zai shara na alkiyama da haka Allah ta'ala ce فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون wa bayyana bayyanahu lahum fid dunya fima aqama ala as-sawab min al Allah ya bayyana musu a duniya cikin abin da ya tsayar cewa na hujjoji cewa musulunci shine addinin gaskiya inna dina inda lahil islam wa man yabtaji ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tutuban harshe ko kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu wanda suka ce ai aiki Allah ba mu ikon aikin wanda suka yi hani Allah ba mu ikon hannuwa Allah rahaman da kake rabawa a wannan wata Allah ka sa muna da rabo a ciki wanda kake musu gafara Allah ya sa da mu a ciki wanda kake ɗaukaka musu daraja Allah ya sa da mu a ciki malam don Allah ka warware mana matsalar da yake damuna a shekarun baya an biyo ni bashi ba ni da hanyar biya sai da wani sai wani ragona da na kiwata ina shirin kai shi kasuwa sai ya mutu cikin dare Allahumma gafirhu warhamhu <laughs> ka ya mutu da daddare subhanallahi ina ma bai mutu ba kawai sai na yanka shi to na sayarwa mahauta don gudun fitinan mai bi na bashin yanzu malam Allah ya wadata ni amma na rasa yadda zan yi kun ji abin da ya ragonsa kenan guda ɗaya kuma ana bin sa bashi ya kiwata ragonsa yana nufin ya kai kasuwa ya siyar ya biya bashi wataƙila ma ya samu ragowar abin da zai sauran bukatunsa sai rago ya mutu shi ko mai kwan ya je wurgar da shi a bola ko ya jefar da shi a inda ake jefar da mushe sai ne muka iyanka mushen ya ɗauka ya kai wa mahauci ya siya don haka aka yi miya aka ci to yanzu shi ne kuma ya tuba yake tunanin ya za a yi da wancan mushe da ya siya wa mahauci mahauci kuma ya je aka yi naman miya don haka kun ci mushe amma ba a sani ba ko wanda ya yi abu bai sani ba ba da laifi duk wanda ya ci mushe bai sani ba kamar da shi mahaucin shi bai da laifi saboda bai sani ba su ma jama'ar da suka yi suka siyo naman miya aka ci abinci a daren su ba bai sani ba yanzu abin da za ka yi tunda baka san adadin mutanen da suka sai naman ba balle ka je ka biya su sai ka ta wannan kuɗin da ka siyar da wannan mushe kuɗin kai sadaka da shi kaga kenan ka fitar da kuɗin mushen daga jikinka ka yi sadaka da kuɗin su da haka Allah ba zai kama ka da sai da mushen nan ba saboda ka tuba ka kuma cire kuɗin ka bayar tunda yanzu Allah ya wadata ka wataƙila larura ta sa kai wancan abin da kuma son zuciya to in sai ka ware nawa ka sai da mushen idan misali ka sai da shi dubu ashirin to wannan dubu ashirin din ita za ka cire yanzu daga ajihunka kai sadaka da ita kaga ka nuna wa Allah ka tuba alamar tuban ma shine ka cire haƙƙin daga jikinka ka nisanta shi ka rabawa masu bukata ka raba talakawa sai kuma ka ci gaba da istighfari da neman gafara bashin ai da kuɗin ya biya ya biya kuɗin bashin ne da wannan kuɗin mushan abin da yake damunsa yanzu abin da ya din na siyar da mushe ya biya kuɗin shi ne yake damunsa shine muka ce to yanzu ya cire wannan kuɗin wancan bashi ai ya riga ya sallame mai bashi to yanzu wannan kuɗin tunda ainihin ba halal ɗinsa bane ya sai da mushe ya ci kuɗin an hana a musulunci ka sai da mushe ka ci kuɗin to yanzu sai ya cire kuɗin wannan mushen ya sadaka da shi kuma ya nemi gafara malam ah, an sake ni da ciki yanzu na haihu kuma na samu mijin aure gashi kuma ina shayarwa ko zan iya aure ina shayarwa kwarai in dai mijin ya yarda ya aure ki kina shayarwa me matsala mijin da ya sake ki da ciki in kika haihu ba tare da ya mai da ke ba kin riga kin gama idda wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun masu ciki iddasu su shine in sun haihu to da kin haihu kin gama idda tunda ki gama idda an akwai mai son ki kuma zai aure ki tare da jaririn wato ki tafi da jaririn gidansa ba matsala ko sai ki je ki ci gaba da shayarwa amma fa wancan mijin naki tsoho mai jaririn shi zai dinga kawo kuɗin shayar da wannan jaririn sai a je a yi masa lissafi duk wata nawa zai dinga biyan ki domin ki shayar da ɗansa in kuma ya ki biyan kuɗin shayarwa za a iya tilasta shi ya biya ko ki mayar da jaririnsa ya san yadda zai da shi to gobe insha Allah za mu gabatar da sallar juma'a a masallacin gidan marayu za a fara kutuba daga sha biyu da rabi masallacin gidan marayu kuma akwai wa'azi a garin kuri ina ne garin kuri ok inda muka taba haura gadar nan an yi gada yanzu wancan ta cikin ruwa fa muka ne to an yi gada yanzu za ka za a je garin kuri ranar asabar da safe sannan za a je garin bambam ranar lahadi to waɗannan su ne wazuzzuka da za yi guda biyu asabar da lahadi ɗaya a garin kuri ranar asabar ɗaya kuma a garin bambam ranar Lahadi, Allah ya ba mu ikon zuwa Karfe nawa ake tafiya ƙarfe goma ake farawa a can ya kamata a ce nan takwas wanda za su tafi a mota ko suke za su samu mota su haɗa kuɗi su ɗauko mota to kamata a ce su tafi da wuri goma ta yi musu a can sai masu taimako da kuma masu neman addu'o'i akwai dubu biyu daga wani bawan Allah ya ce a masa addu'a akwai dubu goma daga Talatu Muhammad Babaji a sa asusun marayu ai mata addu'a Allah albarkaci zuriyarta akwai butoci guda goma ina neman addu'a Allah biya mun bukatu na to Allah biya kowa bukatu ta alheri akwai masu neman addu'a iri-iri da bukatu iri-iri kowa Allah biya masa bukatarsa ta alheri Allah ya shiga lamarin mu. Allah ya ba mu alheri Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk